amma bai ji ba kullum na je zan ce rinka adalci hmm? shi ya ga zai iya na gaji kin ga abin da zan gaya miki ki je ga abincin ki can da lemu ki sha ki kallo ani da naje na bi abin da duk hankali na yi kullum fa zan nuna a hannu ina biye kullum a hanya nake hmm? ba ya ji abin da ake biya a gidan nan ya ishe ni Eh? yaya ana yaban ka sallah za ka alwala ya za a kawai yarinya ita kaɗan kenan a rika ce mata mutunci dan an ga bebiya ce ba ta ji to ba zan ɗauki wannan ba duk wanda ya taɓa bebiya wallahi ba zan fasa ɗauko mayafi na shigo gidan nan ba akan bebiya ni ba ba abin da ba zan iya ba akan bebiya ba baba ina jin ku zancen ne ba a fahimta tunda kamar yadda kika ce ita taimaki bayan barke gani. ki ni ba na son ki soyayya ba na son ah! <laughs> ke a gida kika ce ki ba ni ba na son ke ni ba na son ni ah! soyayya eh, kuma amma kika ce ma baya ke ke mijin

tsangwama tsangwama ya ya ya ya sauran oh! kishiyoyi masu ɗan na gidan nan to sallama nake ta yi ah, da sai kafirin zance kafirin zance yau wa to da na ta mata lafiya ko ko faɗa aka yi a gida a wai magana da aka yi aka yi ko ko ba na nuna ina son ta biyu to daga baya da mata bayani ina a'a tinga da da yawa yawa waye zai iya ta sai shi da ya faso ki wato abin da ya kawo ne zancen gidan nan eh? haba bebiyar nan ita ce babba a cikin gida sannan waɗannan suke biye ka rinka sa ido ka kwatanta adalci a cikin gida don hmm? da duk kai ka tara su hmm? irin abin ai da nake faɗa ke kenan kana ƙanƙanin ka haka nan ka tara mata da yawa to duk baƙi ake yi ba amma ka rinka kwatanta adalci tunda ita ba ji take ba ka kula to Allah ya gyara abin da ya kawo ke kenan amma ka ya tara ni ba abin da zan ci ana kera wa tunanin ki daban yake inda hankalin ki yake daban yadda kuma tunanin ki yake daban saboda me eh to tuwa ta fara kai baban dama can ni ya kana nake miki ina kau da kai ina taimaki miki siyasa saboda me zaki je gidan bebiya kir kir kir kir kir kir kir kir kir ga shiga matsalar da ke tsakanin da da sauran wata mata da kuma mijinta yanzu ga shi yaron nan har yana ganin abin ya ishe shi ya zo ya fara kawo ƙarar kici shi Sulaiman saboda me to tsaya an gaya maka in kai baka san zafin haihuwa ba baka san kuma daɗin ɗa ba baka san darajar ɗa ba ni na sani ni na haifi bebiya ni na tsuguna na haife ta na san ciwon ta na san kuma daɗin ta tsaya ka ji in gaya maka gaskiya duk wanda ya taɓa bebiya wallahi tallahi ya gamu da masifa ya gamu da bala'i don ba zan bari ana ci mata kashi a ba haka kawai dan an ga bata da baki ba ta ji kuma shi kenan sai a zo a ce za a rera ta wallahi ba zai yi bayan yadda take ya yar gata kamar yadda kowa yake haka zalika ita ma ya ce tsancen banza da yake zama kan kike ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke kika kika bibiya ko ki ki da kiko da bibiya ko ba bibiya ta kice ta ke kadai har da ni kamar ni ina tsaye da kira wannan magana eh bibiya kaza kaza in dai to bibiya ba kice ko ke ke da iko da ita to abin da ke so ki gane ki kiyaye ki kuma san mutunci ki kuma rike mutuncinki wannan yaron Suleiman iya ganin ki da girma iya ganin ki da mutunci kuma mu yana ganin mu da kurjini saboda kake daki abinda gaba ɗaya ne ke gaba ɗaya kwarjinin mu zai lalace a gurin ya zo kuma ba mu da sauran mutunci ya kuma kamata ki nazari ki sako ni kiki hmm, tabdija wasa farin girki ai duk wanda bai fasa taɓa bebiya ba ni ma ba zan fasa taɓa shi ba ya shi wallahi kallo kallo ido, ido, yau ido ido ido, ido, ido ko da wannan tunawa bai kamata ku biye mata ba kada gani ko ma ci gaya ci gaya da take na wuce musu faɗa ne akan abin da suka shi ya Allah ku ku masu kuma da ta su kuma ta kaji da rage gaya mu ka ce ni kuma tun da Allah ubangiji ya haɗa ne to kusan ko da yaushe ina cikin farin ciki matsala ba ni bane ya ta kace ni wannan ba hannun riga bane to haka muke da matsala ni hannun riga ni kai sai cika mun sai dai sun da muka haɗu da kai sai ka cika mun ciki da dariya ge ge ge ge ya kuma ka san wani abu eh irin Suleiman wallahi da na haɗu da kai sai ji irin rayuwar ta kuma sabuwa

na gajiya me na kuma wai ke suke dinga ya fara mun nafi kuma ya sai na shigo mai gida suna neman mijin in ki zauna a gida ba zai same ki bane ba sai bai tuka mana wata tira a cikin gida ke ta sallar tsaya ki ji in za ki bar jira ina so in gaya miki sai da askar wasa susa zabira ita ce ginshikin kwarkwam ke ce ita ki hana ni dan uwana ne ni da dan uwana na jini ke ce ita ki raba ni da shi ko ne kina aurensa Allah ya sa aurensa nake ba wai zaman jin ga shanu ke ba au ja bace za ta zama ba a baki to ba girin girin ba sai bai ai ba wahala bane kwashi gurba a hannun mutum mm-hmm, yanzu kika bayani ni shiga kike a gurin to ba nan gidan ba ina matsa ke kuma gobe ki kawo tanki na kawo hajiya ta kan tudu ko za a samu shi shi din masu kike hada da addu'a da shirin ba baka wani labari to me an yaro yana da hankali kuwa wani yaro mijin bai biya mana me ba wai ka ji fa yana fara fa da mata ukun nan fa bai biya suke gaya mun wayan kuma wani auren zai yana son ya aure ta hudu <laughs> to na ai ba shi hankali ba ne. Eh? dama ce yake da ita da kuma hali a shi kuma sun ne kuma ce masa aka yi kwaya saboda haka ta zai kara ne ba shi hankali ne. ya ji ba zai yi kuma zai iya rike su ana tuba eh, idan ya aure mace kasa da biyu ko kasa da uku ko kwaya da ita da zai mutu cikin hadisi kake in kai yanzu da dan halin ba cika halin ba tara gaba da a ah, haba haka yanzu ba ce wai yanzu magana ki je gidan miji kuma a matsayina na wajibi gaya miki waɗansu kallon zanto daga gare ni kika ji sun fita ta kan doron harshe rayuwar mace rayuwa ce mai hawa hawan farko shine daga sanda aka haife ta da irin rayuwar da ta yi a gaban yayanta zuwa ranar da za ta bar gidan hawa na biyu shine daga ran da ta bar gidan iyayenta zuwa kuma ƙarshen rayuwarta wannan rayuwa ta ke ta lafiya tsari ta lafiya an ci wahalar rayuwa da ke matsayin ki da da muka yi kuma ke kin ci wahalar da biyayyar matsayin mu na iyayen ki da ya miki albarka ma akwai wasu kuskure a tare da ya fi miki amma abin da nake so ki je ki fahimta ne inda za ki, idan miji su kansa ba kya cikin iyalin wani iyali ne da baki a cikinsa ba ka ge shi da ke ba ko ba shirya shi da ke ba amma yau ki shiga cikin iyali kin zama yar cikin iyali saboda haka ki zama wakiliyar mu a can mana ki zama wakiliyar wannan iyali namu a can gidan shi ya haƙuri da duk irin masifar da kika suka a gidan mu domin dausayi ne ko ɗaya zango ne na aljanna dole ki hakura da babu na mijinki dole ki taka tsantsan ki lallaba wadata ta mijinki dole ki haƙuri da abokan zamanki dole mijin nan naki wata rana ya bata miki ki haƙuri ke ce a ƙarƙashin sa ba shi ne a ƙarƙashin ki ba kin gani wannan su ne abubuwan da ya kamata ba na san yaji mahaifiyar a ban yadda ta yaji ba ta fito da gidan mijinta ba sai dai in shi ne ya ce ki fito wanda ce ya ce ki fito sai ki fito dan bin umarninsa daga bayan je ba sha gudu da su haka ki yi da abin da ya mai kiya ki gani a masani ba kuma ki ce mata ni dai abin da zan kara dan kaɗan ne akan abubuwan da babanki faɗa shi zaman aure abu ne na zaman haƙuri da juriya kin ga tun da muke kika taso a gidan nan ki taɓa ganin na yaji ko kuma mun taɓa ni da babanki komai daɗi komai rinƙi komai ya ki zaman ki gidan mijinki aljanna ki a ƙarƙashin tafin ƙafar mijinki ni na yi bari na bari kuma ina son sanar da ke cewa tun da ke da taɓa ganin na yaji na fita daga gidan nan ba da daɗi ba daɗi muna zaune da shi ko Allah ya da mutuka raba to haka nake ke na da mijinki da duk kuma wanda zaki je ki tara a gida ki ba su haɗin kai ku zaman lafiya kuma shi mijinki duk abin da ya umarce ki ki ki yi in dai ba ya saba ba a masa da ci ba ki biyayya tare da shi Allah ya ba ku zaman lafiya Allah ya miki albarka sun ku yau kai ta ku yau kai ta ai ba a jinkartawa Na ya kai amarya ne. kuma dan Allah haka ba gaskiya <laughs> bai kamata ba za a tun ɗazu na ce na da buƙatar abinci kuma sai ki shiga ciki ki narke sai ka ce wadda aka jika kaya a to ai kai ne za ka ajiye kuɗin isasshen kuɗin abincin da kuɗin da zan samu je kasuwan a ɗumaka abinci mai kyau shi yasa to to nawa na baki da zan fita naira amma bakin gani wallahi wannan kitsan ya yi miki bala'i mm. da tsada <laughs> wallahi dubu ɗaya amma ya hada ki ba shi kuma wannan ɗinkin fa it's alright it's alright wato kin gane shi kin yayi da kike kallo ko mm-hmm. mutum ne shi mai haƙuri ga wanda ya san shi to amma su da gowar sai nake ganin kamar suna kawo adamanci a tafiyarsu kin gane shi fa al'amarin daman duk haka yake amma su gaba daya ita tafiya ce in ba a hankali ba ko to ba za ki taɓa sanin halin mutum ba wallahi idan mutum yana son abu ko to akwai siga da hanyoyi sila-sila waɗanda za ki bi ki ga kin cimma burin abin da ke kike da bukata saboda gaskiya shi abu na so musamman in mutum yana son abu to fa duk yanda yake da shi duk irin kusancin da yake da wani nasa to in ba mallakar abin da yake so ya ba ba zai taɓa jin daɗi ba

biyu shine zan miki akan yan uwanki wanda ke gaba kika tara a nan gidan ina so da Allah ki hakuri da su kin san yau da gobe kuma in kika duba a cikin su ma har da bibiya wanda kin san irin su suna da buya sha'a dole sai an yi hakuri dan ni kai na haƙuri nake da su saboda haka da Allah da annabi ina so ki ɗau wannan abin ki amfani da shi mun yi alƙawari insha Allah zan yi insha Allah duk abin da ka ji insha Allah zan yi an ko ta faɗa ba na sani saboda ki Allah ya yi ki mace ce mai tunani da yin abu da hankali kin gane eh, saboda ki Allah ya miki abubuwa da yawan da ke baki sani kin ga Allah ya miki kyau Allah ya miki fara'a Allah ya miki hazaka dan kasu jikin sai niyaka siya liya gani sannan kuma ke walwalin waliyan gida ne domin ke kisan walwala da shi na Allah da da yi ba Zainab ki kwantar da hankalinki komai da kika gani na duniya fararre ne fararre kin ji ko kadai kina tare da ni ba Allah ya ba mu lafiya

faɗakar ne to ka ga yadda abu ya zama to amma tun da ka gane babu wani abu a kai abu a na ya bace na ji daɗin zuwanka mhm. tun jiya aka yi waya mutuwar kawu salisu ah. na zamfara ai ni daman da na je na ga nan na ce kai Allah da yi to kwana ya ƙare amma to yanzu abin da nake so da kai yau ka shirya ka je ka kwana a sadakar uku da kai gobe ka dace da ni kaga ga kafa ko kuma ga zan tafi gara din kai ka ji to insha Allah ko yanzu in ka tashi tunda da motar ka za ka sai mu je in zuba maka kayayyakin da za su yi sadaka ko eh, eh, farin shinkafa man gyada da za a yi waina ko gaskiya mu kila ma za mu je mu karama wani abin da shi kenan zainab zainab ya amina sha'awa ah, a ah, kira shi abin da nake so da allah da ku da ke ita wannan ne ba a tata ta ku uku nan dan allah kamar yadda nake wanda ake yi da yana ake ba da tsanin shi

zuciya wasu dan fari kina jina ku zauna lafiya fada fada fada bawo babu kin gani ce ni ba na fada fada bawo kin gani saboda zan je wajen ɗan uwan baba ba ta wani wani na sha baba zan ci dan uwanta ya yi shi lafiya ya ɗin gina ba. su na gaya yanzu na gaya musu su ce sun ga ɗanwar su ne lafiya ba su kin ji kin ji sun yi haka kin gane da Allah sun rantsi na dawo babu abin da zai kawo. Dawo shi ke. sallallahu Okay, ah, Thank you. Thank you. eh gaskiya ko da mai shi aure in na kayan ke wani ɗaya gwamnati a kan ci da akwai na jin zaman da ake yi muke ci damuwa wallahi na ce ba ya wani ke sha'awa muna waje da a cikin gida wanda yana fice wata ya ce ba ta san gida da wallahi 哦，那不简单事。哎，你别的胳膊咋可以这么硬？ ya bebiyar kurmar a ce ta dinga cakura wa ƴata ban kama ka baiwa gida ba ke ba ma baki gado na ba duk duk laifin ki wannan har ta isa ban za banza shashasha matar take joɗaɗɗiya kunne ba kunne ba sani nisa da ka aure ta ba to wallahi ahir za ka yi da ba ba ai ta ce ne wannan bai wata ce ina ta da abuwa ta hannun da ba wannan idan kika yi wasa zan kutubu bakin ki sai yayi jini igiya eh wasa ki ba ta ce a'a a gidan na in ba ka ba sai na miki sai na miki dukan tsiyaye

baki ashe kina na kidi wani tun sai irin dangulan wallahi ko Zainab in na zo nan daɗi nake ji da annashi wannan tana gashi ina azumi shi yasa Zainab menene wallahi ma mama magana nan da kike yi ka aure aure to magana nan da nake so da shi zan ga miki jiya da shi ne zai eh. ke so na ga miki ne mama aure auren da kike yi amma a ce mama a gidan su ne wani Kafanci fara kauna na bunci eh mai sun yi madarar sauka sabaci sabon yamani. gare ki nake fitawa bibiyar so a gare ki nake haifowa ki fahimto don kar da kice min wawa na san komai share da sa barci ci abinci inda mai ko zai cire kunci mai sanyi madarar so ta sa barci sabon lamarin ga hula dan kwali nake daurawa a jikina ya kika zama rabewa muna ta zamto mai sharar barci ah ah hoton yotar ke bisa hannu yarda ta sannu ki inai miki sannu gajiya ce ta saka har nai miki sannu san a fagen soki shafa a a ah, ah.